يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا نوع قوتا أشيرين ترى قوتا الربيع والأول في ترى تجيبوا لها تجيب حدود أشيرين بليار كما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد ما استضوى مدينة تبارك رسولك رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه Yusuf, من قبيلة الدكتور سعد بن يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى بتعليق وأن الله تعرض الدقة قام قبل كرامته karatu da muka tsaya a baya mun kammala shafiya ta Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu daidai kan darasi na goma sha biyar. Yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi ta goma sha shida shaksiya ta Usman bin Affan radiyallahu anhu gabanin fara karatu a cikin ina su ne magana kan wasu abubuwa guda biyu ko guda uku a takaicin takaitawa na farko sanarwa da yi yau na sarki gwamnan plateau wato joshua gariye wato head of emergency da aka yi ga wani da ya faru ya kalli abubuwan da suka faru a baya ga yan uwa musulmai kiran garin garkawa garin wase a karo na farko garin yalwan shidam garin yamini da makamantansu idan kuma yana bin event abubuwan da suke aukuwa da abubuwan da ake bada labarai a kayansu zai fahimci cewa babu kwakwanto akwai hannun wannan musulmai da kuwa kuma babu musulmai ba kun kishi kai tsaye ne saboda a matsayin sa na kirista ba su ne babban abin da yasa aka ƙi shi saboda ya gagara da adalci tsakanin al'umma da yake jagoranta mu a musulunci ko musulmi ne ke ainihin mulki matuƙar ba zai iya abin da ya ke bukata ya yi ba ba zai iya adalci ba muna koyon bayan idan zai bar wannan mulki to a shi kenan wannan ba a kan sai tsaya ba kan kowane musulmi abubuwan da suke faruwa su sa da mutum a matsayinsa na shugaba ya fito ya rika kokarin ganin ya za a kusa da wuta ya fito kai da ya ce mutane hausa fulani musulmai a jihar kasance ne ko ba ta kuma jima za su bar wannan wurin tare da cewa cikin garin da babu kokonto musulmai su ne jama'ar farko suka fara domination garin musulmai su ne jama'ar farko da suka fara zama cikin garin jos wannan babu kokonto gidan da ya fi kowanne gidewa a cikin a cikin garin jos shekara ɗari da ashirin da yanki gida ne na musulmai da duk wanda ya tuka sarauta na garin da kuma sarkin na garin zai gane suwa suka fara domin wannan gari zai kuma gane cewa musulmai da suka fara shi a lokacin da musulmai suka fara zama a cikin garin da suka wani kirista ma cikin garin saboda da kawai suke suna zuwa daga ƙauyuka ne su yi iji su kawo bakin gari musulmai su koma cikin jejin su amma cikin wannan hali mutum ya shekara ɗari da ashirin a waje a wurin yanzu aka haife shi bayan da haka musulmai a wannan wuri su suka fara masu cikin a cikin garin jiro amma kabuka su baki ne sai na biyu ko a sabar nan da ya wuce akwai mangaru da ya masu muni da fi cewa kan da sake bayyana cewa yanzu kuma ya sauka a mulki su da zan an sabar yana zancen sauka su da an sabar a ce abin Allah ke kusa da wayan furuna wayan furun da wallahu khairul makirin ko ya sauka su da zan an sabar da musulmi da ke haukan wannan kujera yake biyu kenan na uku ce, musulmai sun yi kokarin kwatan garin da jihadi ya gagare su yanzu sun dawo a siyasance za su kwace garin a kuma jama'a da aka ce a cikin gari bayalwan jini ya karyata muna da jikin jama'a an kai sama da mutum gari shi da musulmai ka zo ka ci mutum sittin da bakwai ya faɗi cewa hatta malaman musulmi da suka ji Obasanjo ya kira su da munafukai. Kaga da duk wanda ya duba tsarin shugabanci ya san wannan mutum duk ya bi cancanta shugabanci al'umma ba Allah kuma a maganar addini a ajiye addini a gefe a babin siyasa da cancanta jagoranci al'umma ba ba da wannan kai tsaye ba za mu iya fitowa mu ce to Allah ya saka a wasu da alkhairi ba matsayin sa na wanda yake ba musulmi ba sai mu addu'a da Allah ya musulunta da shi wannan abu da yi tunani ne idan ke shugaba ya yayi abin da karantar da mu a musulunci idan musulmi ya yi zai kuma shi ta da dole mu da da ne wannan abu da daidai ne muna roƙon Allah Allah ya sa ya zama musulmi gabanin ya duniya musulmi kuma ya zama musulmi ba cikin tsoron Allah da ka'ida suke na biyu a cikin kan abun da ya auku na makamai da aka an kama wanda rumo ya yi kyawo a gari har ya zama yau an nuna su a cikin tv tunda an nuna motar a tv an nuna manya zo ba maganan cewa yanzu magana ce a boye to hakika wannan akwai lesson da dama da dace mutum koya cikin sa ji na cewa wai in mutum aka kama ya ci da ran sa ya cika a sai ba ran da ya fara laifi ake kama dan adam ko mafiya yawa sai dai idan ka nake kana yi dubun ya cika mafiya yawa mai kici ba a kama shi a karan farko ko biyu ko na uku a mafiya yawan lokaci sai ka ji kana liki ke kama ka makaman nan bayan an kama su da security ba su ba, an yi yunkurin ba ma security masu taron hanya naira dubu su bari a wuce da su an magana a wannan wuri na su amince ba abin ya faru ranar lahadi ina gida wasu da suka fahimci da gaggawa da nambar motar am 347 jg ga cewa abin da ke faruwa muke kokarin making contact da wasu jama'a da dace a gaya musu a lokacin alhamdulillah gaskiya da malaman addini da 'yan siyasa musulmai da harfa waɗanda suke aiki na security sun yi kokari a wannan bangare Allah ya saka musu da alkhairi saboda duk wanda aka tunkara da maganan tun daga masu mulki na siyasa zuwa masu mulki na sarauta zuwa yan bokon an yi kwantar da mutane daban-daban su ci ashirin wajen nota da ikon Allah za a ga kowa da su baki guda a wannan dare da ikon Allah aka tabbatar da da ne a kwanta labari ya aiki shi ake ba ta isa kuma an fara daukan matakai abin da kalajin hankalin hukumar a kayi wanda shi ne lokacin da aka kammala hukunci irin waɗannan muna roƙon a ƙara sa ido kuma kan irin wanda ke shigowa gari da waɗannan motocin Allah ya ji tsammanin Abubakar Mahmud tsawon lokaci yana cewa sai ga gan ɗaukar mota daga tun daga kusa, har zuwa arewa sai a kan gani a jikin mota ta ce wanda ya mutu za a kawo shi gida abun ne duk amma na ba ku yadda da cewa gawa ne ba ku yadda ba ku kan da cewa gawa ne kowa sai a ce gawa ne yace shekaru da yawa ana wucewa da shi a matsayin gawa a musa yace amma na makamai ne to anan hukuma suna iya gada su wanda jama'a ne yan tashin hankali ba ne masu neman zaman lafiya mun sha kusa cewa a tun da ake a tarihin Najeriya babu wani faɗan addini da ya zo daga farko musulmi suka fara shi sai ya su ɗauki fansa wannan kuma yake ga su wani ne neman su kana kuma su wani ne ɗan da hankali yadda ake hawa musulmi a cikin kato kawai lokaci babu ran da aka ba ba dalili ruwan da musulmi ke da majalisi irin Kano irin Sokoto irin Jigawa irin Gusau irin Bauchi da makamantan su ce yau da babu dalili ba daukan an samu sun sun kai ba ta samun wannan ba wannan ya ishi kuma da gane abin da ke faruwa su wa ne yan da hankali kuma duk motsa da ke shigowa dace a ƙara karfafa bincike a kan irin waɗannan motsa masu shigowa a yanzu saboda an ɗaura niyya cewa garin bauchi za a yake shi ya ce ba sauran ƙauyuka na jihar karatu. muna gafa da ikon allah ba za a yi nasara wannan ba duk wanda ya fara da ikon allah zai ji kunya baya da haka kuma abin da ke abin da ya faru a ciki a rayuwa ga musulmi yana koyon sun don aka ce maka yau an kama mataki a sun da kuke koya cikin sa wannan kawai abin kuma zan bar magana a a sun da ake koya wannan wanda ma bai gane ba sai gane wata ra lalle Allah ya taimake mu Allah ya musulunci da musulmai Allah ya taimaki masu taimakon musulunci za mu tashi a kan shafiya ta uku Usman bin Affan radiyallahu an sahabi na uku idan ana jera sahabbai masu daraja wasu malamai su kawo shi da hudu wasu su kawo shi da uku jumhur na malamai sun fi kawo cewa shi ne na uku da jerin sahabbai sun ce Abu Bakar Umar sai a ce Usman sai a ce Aliyu radiyallahu anhu bayan Allah da muke karanta tarihin kullum abin da yake da kyau muka koya a rayuwa babu abin da ya muke tarbiyya in na ci tarbiyya na farko mu koyi tarbiyya yin abu don Allah ya tafi ke yi yin abu da yake sala na biyu mu koyi tarbiyya da tsabar ibada zuwa ga Allah kowa a cikin ana bayyana maka irin ibada da yake wa Allah tare da kayan ka tare da cewa suna da garanti fiye da irin wanda muke shi kowa muna da garanti a yi da su suna da labarin an gafarta musu mu kuma ko a rediyon bbc babu labarin an gafarta mana da biyu kenan na uku irin tsoron allah da suke tabbatawa a rayuwarsu wajibi mu kuma irin sa ibada duba irin sallar da suke yi duba irin karatun qur'anin allah da suke yi duba irin azumi da suke yi jin tsoron allah su su suke zubar da hawaye suna kuka idan suna bautawa allah mu kuma koyi darasi na irin kaskantar da kansu a yau abin da kuma nake bara shi ne ba ilimi da ke karanci ba shi ne tarbiyya ilimi wato mu karanta abu mu kuma abu da abin da karanta wannan shi ake karanci amma qur'ani Allah abin da yake bukatar mu ne mu rika karatu muna karanta ilimin tare da tarbiyya ma'anan tarbiyya ne in mun karanta ayi ikhlasi sai mu yi kokarin ikhlasi ga aiki in mun karanta ayi azumin lafiya sai mu yi azumin lafiya in mun karanta kiyamul laili sai mu yi kiyamul laili in mun karanta zubar da hawaye don jin tsoron Allah idan mu rika zubar da hawaye don tsoron Allah wannan shi ne tarbiyya sai Allah ki ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum ya rabbaniyai Allah yake bukata mu zama jama'ar da suke karanta abu suke sabbaka abu da suke karantawa min awwal ila akhirih yadda mu karanta abu ya zama jikinmu yayi tasiri da abin da mu karanta idan ayoyin qur'ani ne duk wanda ya mu ya da cewa nan mun san aya kaza saboda ga alamar ayar a jikin mun yi implementation din ta idan da bibi daga mutum ya gan mu ya gane cewa mun san hadisan dan mun yi aiki da shi amma lokacin da mutum ya karanta qur'ani ko karanta hadisi bai aiki da shi ba wannan hayaniya ne da ban kawo Allah ya kare mu Uthman bin Affan darasi na goma sha shida wato karatu goma sha shida kenan ko بنو عثمان بنو عفان بنو ابي الاب بنو اميه بنو عبد الشمس بنو عبد المناف شيني عثمان بابنس عفان كاكنس ابو الاب كاكن بابنس بنو اميه كاكن كاكنس بنو عبد المناف كاكن كاكن كاكنس آه، بنو عبد الشمس كاكن كاكن كاكنس بنو عبد المناف a baya mun bayyana cewa akwai alaka ta jini tsakanin annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abu Bakar sun yi tarayya akan ɗaya daga cikin kakannin su na sama sunansa na'am na'am wani wannan fada murra zalika Allahu ilman imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa ma ashbaha dhalik suna tarayya da murra a cikin annabin Allah da aka kace radiyallahu an. kuka ce kuma suna tarayya suna hada alaka ta jini da Umar bin Khattab da kan wani mutum na'am akan ka'ab suna tarayya akan ka'ab wannan kun yi kenan ko shi kuma annabin Allah tsira da amincin Allah saboda kai suna tariya kuma da Usman bin Affan alaƙa jini kan wani mutum kuna arjumana da za ku gudu khaira akan sun suna tarayya kaga a ce akwai alaƙa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman suna da alaƙa ta jini bayan alaƙa kuma ta auratayya da tsakaninsu. Annabin Allah a wajen Abubakar Siddiq Aisha radiyallahu anha ya auri yar Umar bin Khattab Hafsa radiyallahu anha ya aurara Usman ibn Affan za mu karanta da shi haka a sai akwai alaka da shi tsakanin su da wannan muke kan hankalin jama'ar da ke mutum taso masu aƙidu zakin sahabbai su rike jin takalin kansu mutanen da ke da alaka da annabin Allah sai ya da amincin Allah su baka gare shi kuma duniya ta akwai alaka kai da ba ne da ba su da alaka ba ba da wannan Allah ne ba mana cikin wannan tarihin ba yanzu wani anan gurin zuriyar karuna ne wani zuriyar fir'auna ne amma sai Allah ya samu maka gurin sai mun maka tarihi ba hankalin mu ya kunta. inda za a tono sai a tono mutum ba na'i yanzu amma na rufe tafsirin Allah sai zama bakar ma san me yake zuriyar su balle dame ka yanzu daga an ci shi fir'auna dan ta ka sa maka hankali da rayuwarka ko ba kai aiki gaba ɗaya samun nutsuwa ko kake a cikin da ba kai fir'auna sannan kawai ya mutunci ne wato ana da su a cikin kakanin su akwai abdullahi ibn ubay ibn salul ai an ci mutuncin to ashe mutum bai san bi asalin sa ba kuma zai jama'a masu asali irin waɗannan da haka annabin Allah sai ya da amincin Allah ko da shi ya tarayya da Uthman ibn Affan akan al-Qur'ana ولد رضي الله عنه an haife shi Allah ya kara masa yadda. Kisanatu sadisati min al-fil a shekara ta shida bayan yakin giwaye da aka yi yakin giwa wanda mun san shi na alam ta kai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil an yaj'al filakum fi tadlil wa arsala alaykum tayran ababil tarjihim bi sharatin min sijil waj'alahum sharatin ma'kul wanda wannan ya faru ne kuma tsawon lokaci a tarihi wanda an kusa akwai sarki abraha wanda yake shi ne sarki na ɗaya daga cikin sarakunan ƙasar yaman shi ya ɗauko jama'arsa da sojojinsa za su zafi a cikin shi da Allah Allah ya kokarin duka ta kabarin su amma da yake yaghzul dishul fa'abata إذا كانوا بيضاء من القلب يكتب لأولهم وآخرهم قال كيف يكتب لأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن قال يقصد بأولهم وآخرهم ثم يهبطون على نياتهم اتفق عليهم البخاري ومسلم رحمة الله عليهما sun kawo ɗauko hari idan su su yaƙi ɗakin kaba abin ya auku wannan yakin ɗakin kaba da suka yi da a hamsin aka aiki annabi muhammad sallallahu alaihi a shi kenan yakin ma an kai tsarin da hannun haihuwarsa amma shi da allah a shi da kare ɗakinsa kuma ba zamanin wani annabi cikin annabawa ba ne annabi ta ne kuma dauki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo shi ba to da aukuwar nan gaban nan a annabin Allah da kwana hamsin sannan kuma gaban nan haihuwar Usman bin Affan radiyallahu anhu da shekara biyar shi tana Affan da shekara shida afwan gabanin aikin wata da shekara shida wanda muke iya gane shekarun da Allah ya yi Usman Kuraka wannan bayan kai wannan hari da shekaru shi ya shi. Wanda za yi zama labarin alamta da kai fafar rabu kan tsafar shi ba za ka yi rikin da ubangiyan kai ake kan mutanen giwa. Shin bai sanya kaijinsu ba cikin kasa ya aika a kayinsu tsuntsaye wanda suke jifansu suke kawo musu hari ba jirage Allah shi ruwa da tsuntsaye halakar da su. Suna jifansu da ainihin yin ƙudan wuta. wuce zuwa da shi a sama yadda kasar ake jefo bom suke jefo ba su zaka wannan shine tarihi a kan kakaice wa aslama qadiman kuma ya musulun ta tsawon lokaci Usman bin Affan radiyallahu anhu wa hajara al-hijratayn ya yi hijira guda biyu na farko al'ula ula ila habasha hijira farko shine daga garin Makka zuwa Habasha lokacin da bala'i ya bala'i a garin Makka sahabbai sun kai matakin da ana kama su ana duka sun kai matakin da ana kama musu kayi sun kai matakin da mutum yana sallah za zo da ƙarfi da hana shi mu sallah matakin da mutum ko da sallah sai kai rukuci wanda zuwa kai da bayan kai hau da yake jin duka sai ya kare shi kana su da ana masa haka Allah ya jarabe su da musibu da yawa an kasar da awa cikin gari mata bayan an fallar sallah a kayan su sun ga jarabe da yawa an kasar irin su musu bin su radiyallahu anhu zama a garin Madina iyayen su tsangwame su kawai su tsangwame su kowane bangare hali yake kawo musu daga ƙarshe karshe annabin Allah ya ce su yi ta kuma habasha su kama shi su je habasha sun zauna a kan shekaru da ɗan dama sun kaji labarin da komai a garin Makka ya yi kiriya sun ga rumo ya zo suka ɗauko kayan su da komai da kuma suka a garin Makka suka ba labarin ba gaskiya ba ne suka fashe takawa tun da cikin nan ƙasar daga kasar banka zuwa habashar kasar to wannan hijira na farko usman yi. ba ma hijira ta shi a lokacin ya ma hijira da wata matarsa ne kusan duk wanda suka hijira a lokacin babu wanda ya samu ikon hijira da matarsa sai shi kuma mun aure. akwai radiyallahu anhu da wanda ya hijira ma masu hijira wanda ya hijira da iyalinsa ya fi wanda ya hijira babu iyalinsa هناك أنا فاشمات أصلاحكم الأولون من المهاجرين إلى الحبشة لأنه a jarama abin da shi rabbi Allahu an mafhum tayyib Mutsaniya ya yi hijira ta biyu ila Madina zuwa garin Madina. Da aka dawo garin Makka aka sake zama tsawon shekaru da yawa cikin garin Bukari shekara ta uku. Al'amari ya gaga ana kawo musulmai hari ana tsangwaman su ana kuma musu kayi ana kashe su ana walakantar da su ana kwace musu mata ana kwace musu dukiyoyi suna kusa da su fansa Allah na cewa kuku a yi kuma a kuma sala ku kama hannayenku daga kai Haji ku yi sayin sallah ku rabu da takwarar har suka yi hijira sau ko garin Madina bayan Allah wajen hijira a kayin su ko innal ladina tawaffahum al malaikatu walidi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fi ardi qalu alam takun ardu allahi wasi'atan فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أنا تفكر أن آية سكة هجرة زوا غير مدينة سلونا. suna zama a garin madina sun kuma makiya addinin allah da garin makka saboda koro ba su kaji su da wannan bahaushe ya cewa wai saboda jin daɗin da ke kafa ko to an shugabe su a garin sun ga shi da cikin su to daman tarihi musulunci ya kusa duk inda aka shugabe bar wajen to makiya addinin allah sai sun ji kun da su in su da in sun ji kuwa na bari ba amma na sunna ce ta shahadi a tarihin duniya sun ji kuma wani hukumar wajen duk inda ku ji suna zuwa garin madina sun kasa za a kewa musulmi ko ƙara yin gaba faruwa sai Allah ya ce kulla lillazi la yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah suka fitar da su a gidajen su babu wani haƙƙi sai dai kawai sun ce an yaqulu rabbuna Allah yawan musulman ta aku daga karkawa da gelwancan nan mai dalili wallahi illa an yaqulu rabbuna Allah kuma bai wani kawai duk sun yi izini da Allah ne Allah ya san yi izini da masu irin da Allah abin da aka musu to a lokacin musulmai suka tsaya da wadaka to wata marka ba za su tsammani suka haɗu tsakaninsu da mutanen garin makka a cikin da su wanda ga darussan da ake bazar nan a cikin Ali Imran makaranta ga darussan da ta cikin suratul Anfal da cikin bukatar sanin darussan da su ba wanda to yi hijira zuwa garin Madina a karo na biyu an yi hijira farko aka yi ta biyu a kowace shi a musulunci wanda ya hijira wanda ya karbi wanda ya hijira a kowace yaushe Allah yana gabatar da al na akan al-ansar الأولون من المهاجرين al والأنصار قول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أرضوا الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان سراك درجة وندي هجرة وندي كيشي muna roƙon Allah Allah ya bamu ikon yin hijira idan duka da hijira ya kama amma inda hali kuma mu tabbata mu kai addinin Allah ko ina wuce muna roƙon Allah Allah ya wannan wani bawan Allah Usman bin Affan radiyallahu an azabta ruqayyata binta rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya auri ruqayya ir manzon Allah kira da abincin Allah ta fara gare shi malaikata tisli bi ruqayya radiyallahu anha ni Allah bi kisi tsara wa matat innahu layali ghadr badr Allah ya kira yi wata daren da ta yakin badr وزوجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعدها أخطب أم كلثوم sai annabin Allah su da al'amin su Allah ta saba gare shi ya auren masa bayan Rukayya rukayyar yar wata ita ce ummu kulkum rukayya ita ce yar manzon Allah ta biyu ummu kulkum ya tafi uku rukayya tana daga cikin mata a cikin wannan al'umma da tana bayanin mata masu a duniya ke kiranta radiyallahu anha kamar da Allah ya kishi ba ta kamar yadda wa Usman bin Affan bayan Allah ya kira wata ya kara masa ummu kulsum qala ulama rahmatullahi alaihi, malamai Allah ya musu rahama su tafi wanda yi yu'rafu qadun tazawwaja bi sayyidin ghayruhu ba a san wani mutum a duk duniya da ya auri ƴaƴa na wani annabin Allah guda biyu kamar Usman bin Affan ba kai a wannan al'umma ba tarihin duniya ga baki daya dan wani mutumin da Allah ya ba shi ikon auren ƴan ɗan Allah ba irin Usman ta yi ba ba a ce bai auku ba ka ce ba a sani ba ba a san wani ne a ruwan da in ka sani ka da ka Allah to auri ɗaya Allah ya yi wata a kara mata ɗaya yanzu wani fa idan ya auri idan zai samu ya ta ɗan shine mulki ba ma wai babban mulki ba ko wani yanzu ko wani royal aini ko wani honorable a'a samu ɗar wawan sarki da yana ga fi kowa mulki zai iya tsara wani filin akalla ya yi hamsin ko fitin a kansa saboda tsabar ji da mulki da ke yi kamar wannan ya aure ya'ya na annabin Allah kuma a cikin annabawan Allah shine lamba wani minka tukunna wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam don haka shine shugaban annabawan ma gaba da a cikin ulul azmi min ar-rusul annabawa guda biyar masu daraja ke tsara da number 1 ya aure guda biyu yanzu ko ku samu aure ai ka saka da su kan Allah ولذلك saboda سمي ذو النورين aka rada masu suna zan nurai ana cewa nurai ne سمي وان فعلي ماضي مبني بالمجهول بعثي الظن ريني هذا مرفوع بالإيش بالواو الظن ريني لماذا؟ بهذا نائب الفاعل مرفوع بالقول عقد النائب الفاعل الأول فيه سمي هو ذا النورين wannan shine ka'idar summiya huwa zan nurani kana kiran sa ma'abota haske da biyu هو farko ga hasken ruqayya ya biyo ga hasken ummu sultan radiyallahu anha ai ya tara haske guda biyu ya saka da shi da gaske wannan daraja ce nan bawa na biyu hukumar ahadin asharatu mubashirin bil janna iya ce da cikin mutane guda goma da aka ba su labarin yan aljanna ne tun suna duniya Harkar da bai karya shi ya waye su su goma yake su yan aljanna ne da ma yanti ko abin hawa ihu ihu ayyuha wahayi aka yi zuwa ga cikin Allah ka kira mutane goma nan wani bayan an ba su labari cewa su yan aljanna ne amma kai yarda ta wuce wannan sun kana duniya Allah ya kike dan aljanna ne ai ba mulki da aljanna yau idan aka ce kai dan aljanna ne tun a duniyan ai musifa ta kare maka yanzu dai muna zaune a ce akwai hanya da Allah zai yi labarin ya ga ta kuma Aikin zuma a cikin wallahi me za ji ka to duk tafiyan abin da ake tsoro abin da aka asali amma in dai akwai garanti za a ba jama'a ko sakan da ya kamata zai kara wuce in ma za a kira ban da ko wuce ga shi a kira ba shi kira in ne za a shiga aljanna amma na ka duba darajar taso yin sai ga dan adam bai da wannan gata Mana su yake zagi su yake kawo fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda yanzu dai ka ga iri na irin ka ko a bbc da jami'in ba shi an gafarta kuma yanzu idan za a zo a ce an gafarta a zamanin kasuwa ne ana zaune nan wurin ga wani labari ya ce sinin sa labari ya zo da gidan bauchi shi kan ci bakwai da rabi daga waje ta za cewa isa ali ibrahim an gafarta masa ai na san karya ne kuma kai ma san karya ne to kage yanzu ko an baka labarin an gafarta masa san yau da ranka ake yi amma su suna da kai da harshen da mai ƙarya wa ahadu sahabati alladhina jama'u alqur'ana iya daga cikin sahabbai da aka dora musu responsibility kare qur'anin Allah waje ya yi companion din sa iya daga cikin wakil committee aji hukunci da aka ta musu responsibility kare qur'ani da daya saboda Usman bin Affan radiyallahu anhu ana bayanin kwararrun mutane cikin sahabbai akan qur'anin Allah iya daga cikin na sadiqun awwalu min al-qur'an daga cikin masu kara'a na ƙur'ani da sanin ƙur'anin Allah ma cikin farko yake so da da aka tura makwara dan za a aiki irin wani abu da ke za a da zuwa masu ilimi a abu da aiko idan ana duka wani abu pricing zai karɓa su masu ilimi a aiko miki sun wata makaranta za a buɗe ta ɗauko su masu ilimi a ɓangaren education da makamantar su to a lokacin da aka yi sarki masu na ƙur'anin iya ta wanda ake sarki ku ne masu ilimi a Qur'ani Allah in kun ce haka ne da iko kun haka ne in kun ce haka ne haka bane na'am wa kana qawila bihiya ya kasance mutum ne mai dogon gemu shi yasa jama'a gemu asiri ne iya da cikin da Allah ya maka a duniya Allah ya maka yayi ne gemu abun kunya ne abun tausayi ne abun takaici ne kaga musulmi ya san yadda ka san haka dangogi ko na wanda kama da haka wannan abin ta ciki ne wannan gemu da hajji fa ni'ima ce ga wajen Allah sahabbai ka akwai mala'iku ko iblis cewa Allah ya cewa subhanallazi tajammala bi jannatihi muna kasance Allah muna kasance zuwa ga Allah wanda ya maza abu da jini amma zai ga adam yanzu ya je ya kankare ya kankare ya kankare yadda ka san kayan dutsen gobe. kuma shi ga wajen ya zama kaman tabo ka ga dabba da ke da shi ka san buɗe biki an yi tsara abin har na da mutu amma dai sai a zuciya to ne, yake nema oho kuma ba alkhairi ba ne alkhairi shi a ganka gemu idan gemu ka zai kai ciji alkhairi ne wannan babu shari a cikinsa daga ka an ce gemu ta ki shi kuma sakan abincin da za a guda bakwai daga a takaice na farko kana shiga cikin la'anta da hadisi ya zo shi a cikin Sahih Muslim da cikin Abu Zufaf la'ana Allah al da min ar-rijal bin-nisa wal-mutashabbihati bin-nisa'i bil-rijal Allah ya tsige wa mutan da kwaikwayon mata da mata da maza malamai sun yi tarayya asibin mu kwaikwayon mace da su ne wasu Allah ya su a bisa ga fikirar da Allah ke ba su rage mu fikirar Allah shi da ke fasa da nasa alaiha la ta fi da kalfin la zalika dinin kullu sai Allah ya da mu su kuma Yesu ba su cikin wannan ne fikira wanda malaman suna na cewa in ji a cikin wa mata tun jama'a haramun ne ta bashi dole ta aske kuma su ka bashi kar ta aske da yake na biyu idan ka aske din ka sake shiga cikin jama'ar da shirin yi tsara a kansu ku killar da ku. wala umaniyar na wala amuran da فلا يغيرن فلا يمسكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ce wancan da halittar Allah ne ne fala yi ghayyarun na kalkan da kana asibi kafin da yake da Allah ya maka don ya baka yi don aske gashin ka, kira gashin da matar ka aske gashin gaban banka mana na gidan biki ka aske shi ba uku ta fabawa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi iya da kiwo ga kuma aya da ke da kare kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir na hudu sai kuma saka wa kumarin sa ga hadisi da bukari da ukun lilla kawai ki kiwo ku kuma ka cire shi ba ka fi umarnin sa kenan ku. da hudu kenan sannan na biyar ba ka shiga cikin jama'ar da mala'iku ke yin tafiye zuwa gare su cewa subhanallazi zai da ijazah bilishiya sai ba ka shiga cikin wannan jama'a din ba da shida ta karɓi yahudawa saboda ya ce ku tsire gemun ku ku kawai za ku gajar gashin baki dan yahudawa na kawai ta gashin baki da ta gemu to kai abin da kai kai ka yahudawa Yahuda na da cikin ahalin kitabi kai ta yin ku ne da cikin ne shine kafiri ya ayyuhal ladina amanu in tusiku fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum bi imanikum kafirina ka ka ba koyi shi wurin kenan wani zai ce to ai ya wani bai gudu da ke to ba duka ga bin gudu da da gudu da riko shi da gudu sannan da kwakwacin da ke garin ku da limamin ku da ke garin ku da malaman ku suwa suka fitar da gemu idan ka fi ka kirka ɗaya da gemu suwa suka fitarwa kuma duk da su yarda ka ta haske yanzu ke dan kirka daga ya bayan ta ka kira su da gemu dai wannan ba ku ba ne Usman bin Affan radiyallahu anhu cikin jama'a da Allah musu da wani suna iya hawa kan doki gemun su ya kwanta akan dokin gaba su a gaban su amma ba su bari a rage saboda yi yawa amma na zai ganga da wallahi kai kai yake ji eh, shi an ji ke ji da kai an ji kai yi kai waye ne da ni inda ka asu ai kullum sai ku duka yayin dukkan kayin duniyar nan ba ka samu solution ba sai na girmu matar ka ta samu rai kin ba ga ce shi umi in kake buga da shi kan mu kuma san da yawa a duniya duk wanda ba kai ba a yi kasuwa ka rasa ciniki kuma wani magana ya gaji ka in kai magana ya ma ya ba kai kai ba ne duk wani jama'a ka zo gida a baka a gidan haya take ka ba kai kai ba ne ko ina ba ku da ma duk wanda kai kai ba ku soloji ne kuma ne kuma kike solution haba jama'a kuma musulman wajhi mutum ne ke kyakkyawar fiskar Usman bin Affan radiyallahu anhu yadda Allah matar sa ruqayya kyawu haka shi ne akwai asar daga Usama ibn Zaid radiyallahu anhu dace wata ran na je gidan Usman ibn afan da ayya kai mustaqo ina yaro shekara shi ko musu da kin dawo sai manzo Allah ya gida da kai gidan da baka sha'awa dace fi dace tun da na gidan hana huto ba abun da san sha'awa a duniya kamar kin Usman da ruqayya kawai na kalli sai na ga sun dace saboda tawawa ne wani da cikin ya motsa goma na gani ustaz ne yana cikin shi da kai amma ita wanki ke jiki wannan asalin imamu tsabarani a imamu ta kawo shi a jiki na dubu goma sha hudu da jiki hudu da tasa'in da biyu kuma min ajmalin da iya da cikin ya kyawun mutane ga baki daya wannan asar ya zo shi a cikin disim littafi ga jiki dubu sha hudu da jiki da tasa'in da shida وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان فقال يا بني أحسني إلى أبي أجلك فإنه أشبه أصحابي بي قلت wannan asar an karbo daga Abdulrahman bin Usman al-Qurashi rahmatullahi alayhi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kawai da gunatihi ya shiga kayan yarsa Ba shi ya tsarka su da wata Usman har tana wanke kan Usman a lokacin rabbi radiyallahu anhu tana wankewa mijin da kayi wannan kina mana halaccin za ta wanke mijin da jiki ko ta masa wanka yayi wanka wannan ya halatta a shari'a Kan mutum bai ba ganin damar sai ba kamar shari'a ta halattar. Makala ya ce ya bunayya ya ki ta ahsini ila abi abdullah ki kyautata zuwa ga baban abdullahi shine wa shine usman ɗansa shine abdullah wanda suka haifa da matarsa Rukayya shine wannan abdullah din fa innahu dan cewa lalle shi bijin da yake wanke wa kai asbabu ashabi bi khuluqan yana da cikin wanda suka fi kowa daga cikin sahabbai na koyi da kyawawan halaye in ana neman sahabban da suke kowa ko da halaye na tafiya da cikin asali ko na awwaluna lokacin da ya kirkita zuwa Allah ke ma sai ki kirkita zuwa ke shi wannan shine magana dan manzo Allah akwai kyawawan halaye shi yasa Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim yana da high moral activity kenan in kana jin high limit da kyawawan halaye shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin halin sa yake duniya yau gagara ba dauga cikin duniya koyi da shi ya zama aiki shi ne tun da yake a duniya da hadisi a bukari ba a taɓa cewa ba su kaza ya shari'a ba masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asun fasila tun da yake a duniya ba da farkon sauran ya shari'a ba sai da wani yadda sun ka kada magana na shi da shi gana ka kana aka ci ta gina ka na da saka ban ci tabi da kayi. in ka bayar yadda da shi aka masu labarin da muke so kamar shi sai muke anan kayi su shi ba a taba tambayin su duk abin da ka zo gaban ka tambaya so zai kaga koyi da wanda aka wahala kuma Allah ba ta zamanin sa bare masu gane Ina raba wani wani sai ya ba shi ka bashi ranka ba gaba ɗaya ga kai saboda mutane lokacin da suke kurewa an yi kokarin kusurin kana aikin sosai musamman wannan zamani wani ɗan kuma aiki da shekaru na kan baya da suka wuce sai ka sauke su a wani masauki na 'yan Najeriya da kuma 'yan jihata. Da ke faruwa a lokacin yana kirga da su ba su fito kayan su babu hula. To a kuma balarabe da yake shi da cikin da kan hula a kayi in za a yi sallah. Sai ka zo da 'yan ƙananan hulna a aljihun sa ka kuma a jiya Sai ka zo a zo da kuma sai za ka zo da kan su ne kamfanin sallah su su samu huluna. idan an yi da sallah ne dan bi ko ya ba ta ba ji da sallan suwa sai ba ta da hula ba in kace na manta ya ce ko kan ta fashe ba ta ba an ta kana da irin cikin uwa da suke ji da wani kisa lokacin ya wuce bayan ya samu kasu ba to mutane su aka sa mutane su a masallacin sun san mu yan Najeriya da suna mutu sai ka fara wato hula ke sa ko sun mu maganin sa ta har to da za su yi zuwa sunna ko shi duk sun ko su tare ga baki sai ga mutum na tsawon biyo yana dan juya haka yana waiwai ko zan samu su da ba ba wai da gangan ya bari yake za a yi da ke wasu haka muke a ne in kan shi kaza shi ne sai shi kuma yi wajen da yi da gangan su zana ga wani ga in ya jiyar ya za ka yi ba shi ran ka ba shi kuma ya fata wasa fa Allah ya taimake mu Allah ya yi akwai alkhairi Kuma manzon Allah ba ta tambayin su a ba akwai lokacin da wata baiwar Allah ta saka masa riguna guda biyu ta ba shi kyauta riguna ne iri daya ta ajiye masa kyauta wani sahabi na gefe shi ga manzon Allah ta son riguna da farko wata biyu sallabin Allah shi ke su iri iri komai da komai sai ke dauki Umar bin Khattab rabbi alhin da gefe shi ta manzon Allah ba za a shi riguna za a ba shi ya za a yi duka iri daya ba shi biyu ba biyun ya ce shi ne shi ce ba shi duka ba shi ke nan ba inda shi ya ci da ko ba shi kaga wannan koyi da shi a kan wannan kuma suna da wahala aiki sai an shirya Ba Allah ya yi kon koyi da shi Allah ya mace mu kuma na fa suna da yawa wannan azabin cuta nan. na biyu akwai kashe fiskar al'umma na uku akwai yin sallama har ga yara kanana in yaso samu yara kanana ka assalamu alaikum wa wabarakatuh ina gaisa da su ko bai wani kan da al'umma yadda bayan shari zuwa ga al'umma na shida mutum ne wanda yake da hakuri a rayuwa na bakwai mutum ne mai son mutane da alkhairi na takwas mutum ne mai yawan ibada sallah azumi na farilla da nafila na tara mutum ne mai jarunta matuƙar da gaske na goma mutum ne mai neman sauki ga wurin Allah amma na idan ya zama sauki akwai sabon Allah duk kowa nisan cewa wannan sauki ta na goma al'adun na magana in yana magana a rayuwa ko wani ɗan adam iya magana bayyanki wani magana sai dai in ya gama kuskure ne wannan magana matuƙar ta cikin jagorantar kwamitin ko nawa yana yi ka yanke shi ka hau magana son samu sai ka tsaye shi in yi tsawaita in yi ɗan jirgin da kai magana ba yana yi kai kana yi ba wannan shi cikin akhlaq masu kyau in kuma zai yi magana ba zai kuma in kuma kai kuskure ki gyara masa ina da mun fahimta Allah ya taimake mu wannan shi ma asar din ya zo shi Imam Bukhari rahimahullah hadisi dubu goma sha hudu da ɗari biyar فضائله فلن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على هراء أي الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي aw siddiqun aw shahidun wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda shine Abdurrahman bin Safar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah subhanahu a ta'ala kana ya kasance a tashi dawa'in akan hira jama'ana ma'ana aljab sunan dutse ne law anzalna hadha alqur'ana ala a la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati وتلك الامثال نضربها للناس لانهم يتفكرون امرهم من انني المتفكرين هنا كان جزء ان لو هو الشيء شيئا وابو بكر ابو بكر الصديق عبد الله بن عثمان كان رضي الله عنه وهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده عثمان ده كما عثمان بن عفان رضي الله عنه ده علي وسعيد بن ابي طالب رضي الله عنه وكله على كما طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه الزبير الزبير بن العوام. Allah ya kara masa gida fataharrakat as-sakhara fataharrakat as-sakhara sai wannan farashin dutse ya girgi sai dutsen ya kada ya kada fa qala Biyu, sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce sai ya tsaya amma alaika babu kowa a kayan ka kai wannan dutse illa nabiyun shi annabin Allah shikenan aw siddiqun ko kuma siddiqi aw shahidun ko kuma shahidi Jama'a da ke kanka babu kowa sai annabi ko wannan ƙasar ya zo cikin sai ko muslim ya zo cikin sunan na imamu tirmidhi rahimahullah ya zo cikin shafin sirrin al-hadith sahiha da a cikin basir rahmatullahi alayhi mujalladi na biyu hadisi na ɗari biyar da sittin da biyu wannan magana da ya faɗa cewa babu kowa a kan sai annabi ko shahidi ko shahidi kultu malam yace mace wannan nace wannan magana ce ta authority amma su ne sai mutum ya ce ce nace wanda ke da su dali yawa ba wai kan ita mu da ce to a musulunci ya kai a yanzu kuma larabci an ce ra'ayi ko a wurin malaman ilimi ba ɗaya ne kan hausa ba mutum da sai rike karya kana shi ce ra'ayi na kenan ne to amma larabcin an ce ra'ayi shine alfasa ko fahimtar ka to da ba kulto akwai malaman da sun kai labin na ce muka ce ko najis هذا الحديث وان الحديث أأم من الحديث الذي ذكر شهيدين ya ci dan hukunci fiye da hadisin da ya kira shahidai guda biyu akwai wani hadisi da ya kira wanda ya cikin shi ma sunan da musulmi jira in kullum cikin hadisi da yake mu'jizatin nubuwa cikin su akwai mu'jiza da cikin mu'jizan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mu'jizan annabi ne dalili ya ce wani ta shi da usman hakika usman ya yi shahada kuma iyakan dutsen wa aliyu haka aliyu ya yi shahada wa umar umar ya yi shahada wa talha talha ya yi shahada wa zubair zubair ya yi shahada rabbi da alaihi da ya babu kowa a kan sai annabi na farko shine magana waye annabi na biyu sai ki hau siddiq waye siddiqi abubakar siddiq na uku kuma sai ki hau siddiq cikin hadisin alal kalli ga na an samu shahidai biyar ga Uthman ga Aliyu ga Umar ga Talha ga wannan ashe mu'jiza ce abin da ya faɗa ba gaibi bane mu'jiza ne saboda bai yin magana Allah ne ilman da shi abin da zai faru a cikin kayan ko gobe ko jibi ko kwata bai zama gaibi ba ya zama dukkan ilman da shi ilimi saboda an ilman da shi ba san gaibi ba mun fi da kyau saboda ya ci kullu aqulu lakum bi shaykh al-ilm إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك in asiri illa ma yuha ilayya abubuwan da suke gaske faru na hadisi ya faɗi wani abu to yana faru a bangaren da aka masa wahayi ne sai shi ba da labari to in kuma kai zai fi kunne ba labari bai zama cewa shi san wancan gidi da mu jima kika wannan sunan sa mu'jiza da ba labarin abin da zai faru faru ya zama mu'jiza sace sanin gidi kuma na Allah idan kuma wani abu ne bawan Allah ba shi ya fi karama da farko a cikin Allah yana kan dutsen shi kansa na biyu na uku da ko shi kuma masu yi shahada da yake shi kamar shi ta ha Allah الله عنه biya yake gaba ga annabi Allah ya yi shi masa shidun shi Allah wajhil ardi yake wannan shi da yake biya baya fa kira da yake war kenan shidun yamshi Allah wajhil ardi da shidi da a bayan kasa wannan mai gara ba sa sun da cikin ake shahada ba su bayan ga haka kuma sai ciyar abu a mataki uku a ka'idar musulunci annabi da manzo shi jirgin farko na biyu sun jiki a cikin al'ummar nan mutum ɗaya ne duk al'ummar aka ba shi siddiki a cikin wannan al'umma ta ke muhammadu sallallahu alaihi wasallam siddiq sai kadai ne na sunni to kai sai yace siddiq wa idza al-siddiq wa saddaqa bihi shi aka kira da cewa siddiqi to ya fi shahidi na uku kuma sai shahidi wannan sune mataka kuma haka qur'ani da jira bayan shahidi kuma sai abudan salihi kamar yadda Allah yake wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina sai wa shuhada sai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa za ka number one daraja annabi zo number two daraja su jiki number three shahidi Allah ya ba mu ikon kaiwa darajar shahada man sa'ala Allah shahada bi sidqi balagha wallahu manazila shuhada wa imma ala fi rashihi اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت اللهم ارزقنا بالشهادة عند الموت وعن أبي موسى الأشعري قال انطلبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل حائطا للأنصار فقضى حاجته فقال لي يا أبا موسى أملك علي الباب فلا أن علي أحد إلا بإذن فجاء رجل فضرب الباب فقلت من هذا قال أبو بكر فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن قال إذا له وبشرت بالجنة ودخل وبشرته بالجنة wannan hadisi an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari shi Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu mun ba tare da sakan tafsiya ta Umar radiyallahu anhu قال يا إبراهيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم mun tafi tare da annabi kira da amincin Allah tabbata a gare shi sai shiga cikin wani shinge duk daga cikin mutanen garin Madina sune al-Ansar al-Ansar hakan ba ha da sai biya bukatar sassun wani shinge anan muke fahimta adadin biyan bukata ana suka shiga wajen da jama'a ba sa kallon ka akwai alkhairi matuƙa da gaske biyan bukata inda jama'a ba sa kallo saboda yin biyan bukata inda jama'a ke kallo yana sa Allah ya da zaba a kabari ga hadisi a cikin bukhari da muslim da annabin Allah yake mutu da kamar da yake cewa innahu man yu'azzaban wa ma yu'azzabu bi kabirin fi ibadati kabirin أما أحدهما فهو يمشي بالنجمة وأما الآخر فلا يستكد من البول mutum ya je biyan bukata ba shi tuwa yana sa masa a a kabar Allah ya kare masa da wannan kuma ka tsaye shi da shinge biya bukata ana da kana zaka biya bukata ko ka bi jirgi ko ka dan shiga kwalbati ko wani abu da ka ka kama kan cikinka amma me bukata ga Allah da ma wannan fita in dan adam ne shi ma ya kama da kenan don Allah ya kare mutum da dabba ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك أم بل هم أضل إما أنا جن دبا موني ثم دبا فقال يا أبا موسى يا كي أبو موسى أملك علي كلهم أفر من الشيء لبك شجاع يا كروزين أفر la ya dukulan na alayya ahadu illa ibnin kar ta bar wani mutum ya je shigo wannan wuri kina ba da izini matukar ce a shigo ba kar kowa ya shigo kaji mulki kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda ilimin sahabbai ko ba sai me yasa kake kaza ba wannan lokaci ke sa idan shugaba ba wai yayi da abu ne kai sai bisa alqur'ani ko hadisi ba in dai wani abu to ba komai ne ake bukatar sai ya ga mana hikimar yin ba matuƙar ba muna da nasi a hannu da ya saba Qur'ani ko da ke sun da kuma kayi amma in akwai nasi da ya saba kai tsaye sai a maka gyara saboda wani abu yana buƙatan sirri duk kuma yadda kake kasu buƙatan a yi sirri a gare ka wani lokaci ko da ku ana da ne a kayan ka wannan a rajin sai wani mutum ya zo sarabal baba sai kwankwasa kofar misali ne ai yawwa qultu man hadha su ce wani ne wannan qala abubakar yace abubakar ne da ya kwamba ka kofar da sallama ba ya yi sallama dalili shine asar ɗin ya zo hanyoyi da yawa daga cikin su akwai wani wajen imamu abu da akwai na imamu tirmi da shi mawala akwai bangaren imamu bukari shi mawala ya kawo shi ina fata an gani wannan na imamu tirmi ne Allah ya masa rahama shi sa hadisi wani lokaci ba su yi hadisan ma'anar da ta hanyoyi da yawan gaske idan kake hanya idan kana sa lokaci zai yi ka ta'addanci a ilimin hadisi irin su aliyu bin madini su musaddad bin musaddad bin musar musaddad bin musaddad haka irin su yahya bin yahya da su yahya bin sa'id su yahya bin abi kasir ga sunan da yawa Allah ya musu rahama suna cewa wani lokaci ba mu fahimtar hadisi daya sai mun tara hanyoyin da hadisi ne duka hanya a baya idan mun samu hanya da sai mu nemo hanya ta biyu idan mun samu hanya farko sai mu ga ainihin ma'anan hadisi da kanja in mun samu hanya ta uku sai ga an samu tafsiri na wata bakuwar kalma a cikin hadisan in muka samu hanya na hudu sai ga wani hukunci ya karu a cikin hadisan idan muka samu wata hanya ga gaba ɗaya da hadisin ma canza da wanda yake cikin hadisi ne da hanyoyi da yawa mu daina garajen magana a cikin sai mun tara hanyoyinsa yanzu da hadisin al-musi salatahu iya da hanya take wajen hanya goma sha daya hadisin khalid bin rafi shi da kusan da ke na kalan da sallisi bisa iya da kyau rika koyar da ilimin hanyoyin hadisi mu kuma koyi da ilimin wallahu alam musamman a kan ilimi na'am wannan sai ya sa da ya kan ko da malaman da su yake da wasu wanda ya sun ce kankara ba da ko da ko da an yi sallama saboda ana iya gajarta maka isan ana baka labari shi na biyu ya halatta na yi sallama in na yi sallama kuma na ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai sallama dan ka san da hakkin sallama wa idza kujitum bi tahiyyati bi asan minha so kai sallama da yake na biyu kon kusawa kana kokarin isa da sako zuwa ga gidan shine fasta'anisu wa tusallimu kalman kisi da zai aiki su shine malam me fitar da wani abun da zai ba da labari cewa kana kira ko kana kira wato sallimu ku sallama shi kinan ya faɗa ta yi sallama da kuma yin mai ko kwakwakawa ko wani abu da da haka wannan babu da shari'a an hada menene matsayin aiki da su da ake danta haka assalamu alaikum an fi samun su gidan ma'aikata yan burko da alhamdulillah ana yanzu mun gode Allah ana samun yan boko ba san Allah sosai sosai Allah yawaita mana irin su dai abu matsayin sa irin dan danna assalamu alaikum karan rawa amma dai sallama yake Da. duk akwai kirista zo shi irin wannan ana samun sa wajen miliki in aka yi kodin din kirista assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ya ci wannan shi da shi da shi to shek usaimi rahimahullah ya yi fatawa a kayi akwai magana ma shek bin basar rahimahullah a kai cewa idan gida na da zurfi sai inda ka san wani in zo neman kuɗi sha wahalar aika ko kuma in yi sallama ba za a ji ba ko kuma in yi tabboma ba za a ji ba suka ce in akwai bukata ana iya sa shi amma na idan aka sa idan mutum ya zo shi in yi danna ba zai shuru da shi ba in yi shuru da shi ba zai shuru da ba sallama ba amma arna kalifi da shi kamar ko in ka danna ya zarka a kai shi yana assalamu alaikum wa lafiya wa cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato kamar yana kokarin isar da muryar shi da shi bukara da izini za ka in ka danna ya kishi kai masu kai sallama da bakinka sai Allah ya baka dan kai sallama da kai kuma a gidan ka wani ya danna maka idan ka ji ya yi kana ji an yi ka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in ka zo kuma ƙara ɗan kuma sallama shi kuma ya ƙara maka sallama a cikin damuwa sallamar ba ta yawa ni ta yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk faɗa ɗaya na ya talatin sai ka ga babu asara yanzu za ka gane shi ka babu shi da da ba ba a rena shi kuma bishiya sunna bisa in ka zaga ko ka sake haɗuwa ka sake sallama kuma idan za a rabu ma a yi ne a yin sallama ga shi ke a wasu haƙƙin sallamar rabuwa ko kuma haƙƙin sallamar farko ba ta rabuwan ba haka hadisin yake. ga kuma hadisi ya zo cikin hadisin ashraf ya zo cikin sunan ashraf kuma na shek muhammad bin zainu hadisi haka mutum ya gamu da kai ma bi ma salawa bai masa kai halta ka amsa masa ba man buda bi kalam da kuma salam fa la tujibuhu wanda ya zo fara magana kai garba kuma Alhaji Musa ko a cikin mamadu ko Isa bai ci sallama ba ka amsa masa da kalli shi sun ci idan da yamsa, sai magana suke kuma to assalamu alaikum in yazo su kuma nasiha in ka mutum ne ka fara masallama sannan kai me fara magana idan ya ishara ko to suna cikin da share shi koyi da manzon Allah shi ko muhimmanci a wurin mu ko koran mutum zai ba shi sun koyi da shi ne ba babu asara karbar mutum a cikin sa Allah ya taimake mu Kuntu man aza Abu Musa yake ce waye wannan tsala Abu Bakar? Yace Abu Bakar ne. shi yasa kuma ka ce sallama ka ce waye ka ce ni ne waye a ni ne a ka ce isa ne isa ali ne muhammad abubakar ne ibrahim ahmad ne da sunanka ba ni ne ba don kai ni ne to ni ne kuma in da mun sunan ka ni ne in ka fara babu damuwa fa qulti ya rasulullah sai nace ya manzo Allah wannan abubakar ya sa wannan abubakar ne ke neman izinin ya shigo wannan shingin jiki waye fa kana i idan lam yu'minu an yi masa izini ya shigo wa bakir fil janna ka bashi a cikin cewa shi dan aljanna ne eh wallahi labarin akwai dadi kare ka annabin Allah yake a ce ma shi dan aljanna ne ya raka nan dadin admission kai mutum ya samu yana ma yake ji aiki kawai in ka samu ka ne ma ya ji a duniya aure a ba ka labari wanda da kake ji an baka ya kike ji mata na cikin halin kakanika yana da su same ka ta haihu yanzu Allah ba da ya'ya biyu hasan da mutum ya kike ji bayan da uwa uba a cikin aljanna ne ba dan ka da kiri shigo ba sai su hudu janna sai ma shi ba dan an ce giya ba cikin aljanna ne wannan shi sai dan da kuma shi labarin dan aljanna ne shi wa a rajulun akhar sai wani mutum ya zo فضرب الباب شيما في قوة قوة يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت من هذا أبو موسى سيدي وانيني فقال عمر عمر ne فقلت سيدي يا رسول الله يا من بن الله kada da biki nan sai ya tambayi waye shi ka kuma ba a to ai su umar ku ku shigo ko ba izini a haka tun da ake kada kowa ya shigo to kada kowa ya shiga bikin umar ne sai kuma ya dawo zuwa ga dagan Allah ya rasulullah manzo Allah hada umar ya sa'adin wanda umar ne ke neman izinin shiga fa kale yake iska hada bude masa kofa in ka bude wa bashir aljanna ba shi labarin shi dan aljanna ne lahu sai na bude mar kofa wa ya kana sai shi wa bashir aljanna nake an ce in ba ka labarin shi dan aljanna ne wallahi bayan Allah nan sun more yanzu a ce addu'a ta idan mun yi Allah ya karɓa hankalin mu bai kwanta ba addu'a ta ce ha ba jama'a kana duniya a baka labarin kai din nan dan aljanna ne mutuwa kake kawai suke jira a je a wuce filin kiyama akan malaka shiga aljanna wa ja'a rajulun akhar sai wani mutum da ke zuwa fa garaba al-baba shi ma gongo da kofa kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa qultu man hadha ce wane ne wannan qala qala usman yace usman qultu ya rasulullah ya manzo Allah hada usman yas'al kuma usman na neman izinin ya shigo kwale ya ce shifka hada hubu shi rufa kuma shirku da janna ka ba shi labarin dan aljanna ne alabalwa bisa da wata musifa su fi buhu da Allah zai jarrabe shi da ita rayuwarsa a wata ruwaya kuma da ake usman ne sai annabin Allah ya yi shiru kawar lokaci ka buɗe mar kofa kamar bushara aljanna amma na bisa ga musifa da Allah zai jarrabe shi da ita rayuwarsa wannan shine muhallin shafi'i saura na ɗaya na biyu kowa shi gobe da musifa mana shi a gaya masa zai gaba da musifa jama'a wallahi mutanen da Allah ke so su yi ba yanzu irin mutanen yalwan shandam wallahi shi fahimta ta kun shi imani ne ni wannan shi fahimta ta da hadisi cikin sahiha da hadisi cikin sunan na Abu Dawud rahimahullah annabin Allah su da amincin Allah sallallahu a wasallam shi inna Allah idza ahabba qauman istaghfara وإن المرء يبتلى على قدر دينه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه خطيئة idan Allah yana son mutane yakan jarrabe su akwai jarraba wanda yake kuna barci a cikin ku cikin lugudan halsashi a kanku kowane mutum Allah yakan jarrabe shi gwargudan imanin sa Allah ne mutum da kafe shi imani ya jarraba wanda ya fi imani ya fi ka jarrabawa da bala'i ba su gushe mummi har game da Allah bai da musifa bai da kuskure ko kaya daya duk kuma mu da Allah da domin da kuskure mana kurakuran ne a cikin nan kowane mutum Allah na da masa babbaran imanin sa da wanda muke fahimta idan ka duba jarrabawa da Allah yake wa idan taliban ya alƙalira ka san ya jarrabawa da Allah shi mana mu yanzu ma nan ya kowa da ta masa dumami a tashi a barci a kai ruwan wanka yayi wanka in ma ya dauke wuta baya iya barci yau wani yana nan sa uku da ke kalli wuta da ke cikin gidansa ba wani iyalin yau shekarar uku da ya ci abinci da aka rubuta da wuta ba ike kawai yake ci jama'ar da Allah yake to Allah na jaraban su a rayuwa shi yasa irin jarabar da Allah yake cikin jarabar da yake imanin mu bai kai haka ba idan za a tsara mutum yanzu jaraba a cikin da aka tsara mutum sai da makafin imani gaba da dan jaraba a cikin imanin ka da musulunci gaba da kuma yace wala nabluwan na bi bishai min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamani wa bashir sabirin alladhina idha asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muflihun haka waɗannan jama'a da Allah ya raba yalwan shafin ne garkawa, duk yadda muke ganin suna kawai muna birane Allah ya ba mace sun fi musu Allah ne dan jama'ar da Allah yake so alƙawari ne Allah zai jarabe su dukkan da haka Allah ne su suna kan Allah ne a Najeriya babu wanda ya fi damu ba a fara damuwa a Najeriya wata kaga ce an yi implementation shari'a ne ga su kamar zamfara ana implementation shari'a a United Nations ta karɓo X a kan Najeriya with red color an sa X a kan mun zama terrorist daga kun bi Allah to daga lokacin za a fara haka amma yanzu za ku bar Allah shi ne wani wani damu da ku sai ku zama ba mushkila sai da shi wannan shi ne jama'ar da Allah yake so su yi jarraba to da haka Usman bin Affan ya ga jarraba da yawa a rayuwarsa an ce zai ci cikin janna almana bi ta wa musifa da za ta auka masa a rayuwarsa in ne hakuri shi Allah ya saka masa da aljanna wannan hadisi Sheikh Muhammad bin Al-Albani Allah ya basa rahama ya inganta shi a cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na dubu biyu da ɗari da ashirin da bakwai a nan mun fahimci darajar da nawa na Usman na biyu darajar aljanna na nawa na biyu duba na farko aljanna shi ne kan dutse da aka fi babu kowa kan dutse sai a biyu ko su biyu ko a ashe sun a lokacin an ba da labarin shi shahidi ne kuma ba wai duk wanda ya mutu a wajen yaƙi shi ne shahidi ba sai wanda ya mutu Allah ya karɓi aikin da shi ne shahidi to shi an ba da labarin ashe zai mutu ne a hanyar Allah kuma Allah zai karɓi shahadarsa wannan ba shi ya yaran aljanna na biyu yanzu ga hadisi ya rage cewa an masa bushara da aljanna da ke musulmi da kuma aljanna nawa biyu Allah in muni an adam su bisa sai ta ishe shi a rayuwa ya samu ya za ta ba wani ma an kai wa da maɗan isa bayan gafar yanzu jama'a nawa ne ake da wannan ta ce wani da ya gafarta ba zai ga mutum ya fara kankar kyau bayan sallah bayan gafarta masa sai ka ce da aka gafarta masa sai ka ce kuma zama mutumin banza وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفر رومة فله الجنة فحفرتها وقال من جهز جيشا فله الجنة وجهزته wannan hadisi an bashi karbuwa daga Usman bin Affan Allah ya kara mara da shi da kayinsa wannan hadisi shi ma kuma hadisi ne ingantacce da shawashi da shi wani shi Bukhari da shi wallahi ya kawo shi littafin san al-Jami a matsayin hadisi mu'allaq yadda manzon Allah tsira da alifin Allah tabbata a gari shi man hafara Roma kana wani ya so na ridi da Roma kala kuljanna sakamakon aljanna fa hafartu ha yace sai in tona rijiya aljanna na nawa na uku na farko kan zuciya ce shahidi aljanna biyu zai shiga aljanna a mara bushara bisa ga musifa da zai auko masa da uku wanda ya tona bibi sakamakon su aljanna sai me ya tona abin da zaka koya a nan wurin wallahi malam inda mu ne masu karancin imani daga an ba mutum da alhaki da zai kashe dukiyar sa daga an ce an ba da aljanna ba su kuma fi su fiye da ya ba ma yi aikin taimakon masallaci ba an kafarta masa me yasa Allah mana yanzu me yasa Allah ya bar sai ya mana mu bai kai a gafarta mana a duniya ko mu fito wajen bin Allah ba ne amma na su ana gafarta mu suna kaunar Allah suna ƙara don Allah amma na wani ɗan adam zai samu cikin yau an gafarta masa mutum da dubu goma ba musulunci kawai ina ko ba ne bara saboda su dan dan bai da mushiya dan aljanna ne shi sai ba ya ba, mu ba za mu taimaka mu yan aljanna ne bayan da aka wannan na uku na karo na hudu kala yace man da abbasation ukra fa aljanna duk wanda ya kada jinsul usra sune jama'ar da suka je suka yi ya tabo yakin da manzon Allah ya tsarki kenan a rayuwarsa ya yi shi a watan Rajab ne bayan kuma Rajab ya wuce shekara ta uku aka dauki rayuwarsa yakin da ya tsarki kenan to wannan fita ya an sha wahala wahalan gaske sabbai sun shiga cikin halin tsakanin kayi an je ya a cikin halin karamci ne a lokacin da ake karancin abinci an kuma kama tafiya cikin ne wahalan gaske ga jama'a da je yaki ake ce wa zai kunsarin wannan yaki duk wanda ya kunsarin wannan yaki wajen kawo dabbobi da ta hau kaje yaki wajen kawo makaman da za a yaki da su wajen kawo abincin da za a ce a ke wajen yaki sakamakon su aljanna kuma mun a kuma yake a duwar su hu ne su kwantarin wani yakin daga farko har da shi da mutum darajar tasu aljanna nawa ce yanzu hudu a adam daya aljanna hudu duk abin da aka kira aljanna sai sun yi amma na ga imanin bai da karfi da kan ya samu aljanna ɗaya a nan ya tsaya ba wani yunkurin da zai sake ba wani subhanallah da Usman da Rufi Al-Ru'an, wallahi ma zane suke jahilin da ke, wala fi islamin ƙafin, hakanan Allah ya kara masa yadda ya ce, wallahi na rantse da Allah, ma su ban taɓa zina ba fi jahiliyyatin a cikin jahiliya, wala fi islamin haka a musulunci ƙarfi ko su sai a duniya ban taɓa ba. Sun a jahiliya ya gane da cewa shan biya da zina ba mutunci ko a ciki. a jahiliya bai taba shan giya ba a musulunci bai taba ba a jahiliya bai taba zina ba a musulunci bai taba zina ba idan ka rauka da ga yanzu ko bubul ko ayyin zina haramun ne ko da wannan new system da ake tare da shi tare da duk interpolations da fabrications da inconsistencies na bible da history linguistic error da bible duk da wannan har a yanzu an tabbatar zina haramun ne amma na jama'ar da suka fita su musulmai mu kaddara a yarwan shindam idan da kuma da tarbiyya ba ta kirkiyancin su kiristocin gaskiya ne da kuma su da su suna kura musu kirkiyanitin gaskiya da ya za a aiki mata musulmi a biyanar da su addinin ku babu kyawu yau akwai mutumin da ke je ya yi jihadi ya zai mun ɗauko mata daga jihadi zuwa zanar da kuma hanya mu shi yayi dade mu ce mun kawo matar kaso mun yi zai ta zama shi yayi dade sai da ko da iya zai bakanta musu rai tun da addini gidan dace da ba za a yi shi ba amma wannan ke ga masa ladabi ba su da shi Christianity ba su fahimce shi ba addini nasu ba su gane shi ba inda sun gane Bible bai an ci yi zira ba zama ma ba mace a Bible shi ne imani fasfan da bai da mace addini ya yi wata aure a rayuwarsa kuma maganar da Paul yake mana for you to remain with all the white bitter shi ya ga a rayuwarka saboda wai yin aure din yana restricting rauta wa Allah da kake yi barka wanda bai da mace ya fi alkhairi shi kuma Bible ya kira jama'a da shiga aljanna mutum dubu ɗari da yanki a cikin su babu wani shiga cikin mace ma a rayuwa balle kuma wanda yake na zai matsayin sa kuma da za a bi Bible kan akwai nos da suka yi kokarin ce musulmi haka gana suke binciken matan da suka ɗebo yanzu kwanan daga yalwan shandan saboda zan da aka kai da su a bincika mana saboda masu zara suna cewa wai muna yin zan da kuma don mutum da kuke mutu muna da matan da wasu an kusa da su mutum tara wasu goma sha ɗaya wasu mutum uku wasu mutum biyar wasu mutum bako duk akwai su bai da kuma abinci a kuski ya sai ko shiga ba shi ya ce fara bincike ce a gara gari da cikin mene ne a cikin sirrin abu saboda matan suna da amfani da matarsa ya ce binciko zuwa ɗaya mata ta yi ta kawo listin mata a kan kwaya ɗaya listin kam ɗaya a kawo mata a arba'in da suka an yi zina da su da ƙarfi a yanzu haka cikin garin nan arba'in da suka ina kiristiyanitin in zo da tarbiyyar yau idan za mu ci aji ayi wadi da aiki kai shi zina kamar da ninta ba da kana da abin da za ka yi kirista ka mutuncin sabbin kai zina wallahi ba su mutunci ba saboda jin dokar Allah shi muke bukata kamana ila tarbiyyar addinin nasu a cikin wannan an tilasta mutane sun ci addini Wani saboda ba ka fita addini ku ci halalar nan Allah haramta ta cikin ayoyi cikin Qur'ani kirkiyan yadda ta Allah ya rinci ka hatta ba addini ma ko ba addinin cin anama da ba ba ne ko ba ba musulmi ne. ina kusan illoli guda goma sha takwas cikin mutum da cikin akwai yayi kusin da yawa a ciki kuma in kuɗi yawa a jikin mutum yana kofin hypertension don kasar da ake cin alaji a duniya kamar alaji sun fi kowa cin hypertension yanzu you can see all these things hmm. so da ka Osman bin Affan kaga mu a musulunci tarbiyya a jahiliya ma bai taɓa zina ba balle a musulunci bai taɓa zina a jahiliya to wanda bai zina a jahiliya ba a tsammanin zai a musulunci tun da zaman a jahiliya kawai ba abin da ake fi mulkin kama karya kawai shi ake yi kuma a jahiliya kawai abin da ranka yi maka daɗi kawai shi ka yi Zuwa ba musulunci ya faru ana nan yadda ka san ɗan wata ce ka musu haɗuwa akwai musulunci da a gabanin zuwa musulunci sun kan ya kowace shafi irin ta da aka samu duniya a gabanin zuwa musulunci akwai mutumin da musulunci ya zo ga umar Allah kada da matar shi bayan matar shi ta mamarsa da na kuda ita musulunci ke gida wurin kuma ta yin uku da mamarsa uwar da ta ke sa uku da su da aihuwa wanda ya musulunci matansa ɗaya ɗaya guda hudu daidai aka ce mata hudu da ya ɗauki ya kan da haka hudu ya zauna da su sai ka ce amma na ta yaya alaƙa ku ke ce duka hudu uwar ce su ne su ba shi da dukkan haka shi za mun ba wansu haka yake duk wanda aka yi ki bawa ba ka duka ba su wani wa dai haka ke gidan a jahiliya in ya aifa su buɗe masa ɗauki sai a je ta ɗakin ya rauka jaje ta mata aiko akwai wanda sun ya ƴaƴansu da suke duk matansu ƴaƴansu na cikin su ne suke yi da su don Allah akwai ɗan wace ya wuce wannan amma duk da wanda ne da ɗan a kuma bai ta zina a jahiliyar ba ya musulunci cikin addinin Allah yana cikin addinin Allah da ke faruwa a lokacin daga shigansa ba su cewa ba matan suka bi shi saboda sun ki musulunta ya rabu da su annabin Allah ya ba shi biyayya dan uwansa a garin Makka ba ka so ya aure ta shi aure ta da imani suka zauna har suka hijira zuwa ga Makka suka dawo Allah da kira wata kira masa ummu kulsum Allah da kira wata annabin Allah ya iya cikin jama'a Allah da kira wata biyayya da da kira ummu kulsum ya ya yuna ba Usman da Allah da kira wata a cikin kunan nan wurin in akwai ne yadda zai iya bashi ina roƙon da bashi ni da ina da ya guda arba'in in ji annabi Allah sai na mutum baya da ya ce duk zan ba Usman bin Affan a yin nawa yi arba'in zan ba shi duk ya aure su wannan magana Ali bin Abi Talib ki fara a cikin Allah kira da amincin Allah sabbata da shi amma na kan da wasiya da zan ba shi har kuma yace na aure wasu mata da bayan nan Allah ina tuna Ruqayyah ummu Kulsum radiyallahu anhuma amma dai a jahiliya bai taba sanin masu ba a duniya shi bai taba sanin masu ba a duniya san da ya aure a sai duba yadda ake dan wasi a wancan zamani amma na wai mutum bai taba zina ba Allah ya taimake mu wannan hadisi Abu Dawud Allah ya masa rahama shi ya kawo shi Sheikh Mustafa Adu ya tabbatar da ingancin cikin Rawbut al-Muhibbin hadisi na ashirin. Za ya karanta haya'uhu haya'uhu kunyar Usman bin Affan radiyallahu anhu Usman bin Affan mutum ne yake sai nun kunya a rayuwarsa a sunna kunya iya daga cikin asuka mutum namiji a rika ya hanka cewa kana da kunya kuma an fi bukatar kunya ga mace da kunya namiji wannan shine ka'ida a musulunci kunya ya ji alkhairi shi ba da ake namiji yayi kuma hadisi ya zo a bukhari ya zo muslim ce alhadari da iman wata riwaya alhaya la ya'ti ila al-khair wanda yake kunya bangaren imani ne wata riwaya ta kuma ba a samun kunya da ikon Allah sai da alkhairi iyayenmu da mu mun san tashi akwai kunya yanzu ne kunya ke karanci in ka da ake shiri akan hanya tsakanin namiji da mace kasan babu kunya Umma a yanzu in kaga kawai abinda ake labu dan kai kasan kasa kasa babu kunya abin da ya zuba ban uwarsa yayin uwa ɗan uwa gabanin ƴan uwarsa maza da mata a yi ɗan wake waya aji da shabai ya zo zai buɗe kanta a gaban jama'a ya buɗe kan mata da fesa mata turare da wani wani ma in aka sake mata ce ita ma da take ita maka ruwan kuɗi a jikin yayinta jama'a ta kunya da ke kunya babu ita jama'ar da ba su da kunya na sama masa a duniya a cikin Allah da hadisi a Bukhari shi akan kunya kunya sai kunya mace budurwa wanda take a zamanin sa akwai wanda saboda tsabar kunya da budurci sai an sa ta aiki a ɗaki an kulle kunya ta tafi wannan tambaya ma da su mafi da amsa da hadisi bukhari tambaya ake masa ba iya bayanin yadda ake wankan al'ada shi ne kaza shi ne da ake kira shi zumman ki sa sai ina an sa yake ki saka sai ina an sa yake ki saka da haka gargaya ina za a sa tsumma ta ce ai wallahu la yastahi min al-haq Allah ne kuma gaskiya cikin ne jauje ya masa a wajen faɗan gaskiya ba a faɗi duniya in gaskiya ne ko me ne shi qala Allah qala rasulullah wannan ya halitta ko ina fatawa aka tambaye ka na addini eh kin ga mata ne ka gaya musu gaskiyar amsa amma na ka rika budurcin magana mun san budurcin magana ko akwai kalmomin da ake boyewa ba a yake ce idza ta kabu da shi hal arba'a idan ya zauna tsakanin gaban ta guda hudu da yake rufe in yi jima'i da ita ba za ka wuce da ita musu jima'i ba idan mutum ya kwanta, in muna karanta da mata a rika budurcin magana a rika kaiwa makura wajen nuna sarkancin magana ana yi har ka rika mutuwa kai ki kana kwantsa maganar sai ka wannan babu alkhairi a ciki. so kunya alkhairi ne kuma mun kwan ya cikin jama'ar da suka fi kowa kunya a cikin ne an aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana jalisan lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance iya zaune kashifan an fakirki ya dan yayi sun haka iya da wani Amana har cinya su farkon cinya su a ɗan yaye yake tsirara fuskar zana abubakar sai abubakar ya shi domin ya shigo fa azina lahu ko a da hali sai don Allah ya masa izinin shigo amma na biyar shi cinya ba kama yi tana kan buɗe da sai ba sai cewa abubakar shigo abubakar shigo abubakar a zana umar sai umar yana mai izinin ya shigo wa huwa ala hali yana kan wannan hali bai yi cinyar ba sai ya shigo sun masu a kan su man su man yana izinin ya shigo yana jin usman ya zo arqa a cikin ya mako dauke kafa cikin rikicin yayi yanzu wanda da kuma bai rufe ba shi bai rufe ba ana cewa ga usman gaggawa sai ka cinyarsa aya ka mamaki ko wancan nan ba ka rufe ba nan ba ba ka rufe ba nan ba shiri an je ga usman sai rufe ma qamu qulti ya rasu rasulullah lokacin da suka tashi suka tafi qultu aisha da sai nace ya rasulullah manzon Allah kana alayka abubakar umar fa azanta lahuma abubakar da umar sun nemi izinin su shigo ka ba su izinin su shigo ba anta ala halinka kana kan halinka ba karfi ka ba karfin cinyar ka yana bude alamma sa'adana usman lokacin da usman ya izini sai ka kayan ka number 1 ba karfe ba 2 shigo ba karfe ba sai number 3 ka faƙala ya aisha ya ce ya ki aisha ala aka yi min rajulin da wani mutumin ba wani mutum wato usman ya ce wallahi na rantsu da allah ya ji manzon allah innal mala'iku lalle mala'ikun allah ta sa a yi min hukumar kunyan usman mala'ikun allah ba su wajen kunyan usman ba zan ji kunyan mutumin ba na rantsu da allah mala'iku ma suna jin kunyan usman mutumin da mala'ika ke jin su ba su jin kunyansa ba don allah wannan hadisi imamu muslim rahimahullah ya kawo shi littafin sa akan babu fadail usman ya kawo shi da kuzza kala kala yake na rantsi da Allah mala'ikun Allah suna jin kunyar usman mala'ika da ba ta kallon su a yanzu ala hadisi amma na iya jin kunyar dan adam قلت ماذا يكفي الملائكة تستحي من عثمان mala'iku suna jin sunan Usman radiyallahu anhu Allah ya kara mai yadda wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi Allah ya sahabi min shi yana jin kunya yasa saboda ya ji kunya daga cikin Usman na shigowa imanan ya tambaya a nan wurin tambaya muhimmiya ga da gare shi da gare su Allah ya kunya tsari nuna fihi yanzu jama'a da ke suka a cikin Usmanu suke da sharri suke kaba shi za su shirya ba don Allah yana shiftira alaihi a kan wajen kane dai da suke shiftira a kayansa mutumin da mala'ika yake jin kunyarsa annabi Kalla yana jin kunyarsa don Allah ba shi kunyar ba ƙarya ba a duniya ba ƙarya ne muni da ta kai wa mutumin da Allah ke so kunya kuma ba ƙaryar da ake a yanzu a cikin na ainihin ta Usman da wani littafin na Hajji Balaga littafi ne da ake rubuta ta kasar iraki a kasar iraki akan maganganu na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wanda cikin su akwai wanda sun tabbata daga Ali amma na masa yawa bai fada ba wannan kuma littafi ba hannun yan shi'a wannan littafi akwai karerai da yawa da aka yi Usman bin Affan wanda Ali yake aikata shi cikin mutumin banza ne mutum ne mutum amana an kira shi Usman yi wani rula shi wato Ya yi mulkin kama karya a cikin wani mulkin mutum da manzili waɗannan maganganu wallahi al'adun ƙarfi ba su ganta ba isnad babu isnad ya gare su ma aina isnad al-muwassil ila sanad ina isnad ya ta zo da matsayin magana ma aina isnad ina isnadin da ke faduwa ba irin sharrin da ke zuwa ga wasu mamman afuwan da a cikin wannan littafi na hajjul bala'a shi ne ma dan yace don Allah mutum da mala'ika ke jin kunyar annabi Allah yana jin kudin sa dan Allah ba za ka ji kudin ba kariya ba yanzu idan kana zagin usman gaban mun su kariya kake kuma ba su kariya a duniya da take mutum yana kallon idan kana kallon idan sa yana ma kariya kai ka san kariya yake shi ya san ka san kariya yake kuma iya ma kariya wannan kariya ta fi komai da a duniya haka wanda duk wanda ya yi karya akan su qutila al masu. shi ne magana da muke fara kuma su matsayin su Allah faɗa cikin hukumtum al-qalam laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun Allah ba zai tambaye mu a cikin aikin su ba ba zai tambaye su a cikin aikin mu ba kowa ta kansa kansa yake a cikin kiyama shi kuma suke magana kan Usman da kuma har ta zage shi masu aiki ba su tuta ba bayan da haka wa an hasan an an kamo da hasan bin hasan al-basri rahimahullah Allah ya masa rahama wa zakara Uthman radiyallahu anhu ya ambaci Usman shi alhakan nan wa shiddata haya'i ai ma'ana wa zakara shiddata haya'i ya ambaci tsananin jin kunyan Usman shi alhakan yace in kana da yakuna fil bait lalle ya kasance Usman yana da zaman kaza shi kadai a cikin daki babu alaiki mughlaq kofar daki kuma a kulle ne lokacin ban taki ko wani takin wanka yana cikin taki na kulle daki kasan kaiwa makwaran sirri kenan daga kai sai Allah ya halicce ka amma ya bawa alku tauba duk da wannan bai iya kada kayansa dala ya tuba alaihi ma din ya zuba ruwa kayansa ya kuma kayansa tsirara mai iyawa na yamna'uhum haya aiki ayyuki masulbahu in ya kada kayansa tsirara kunya na hana shi miƙe tsaye da jikinsa shi da kansa yana jin kunya ya kalli jikinsa wani yanzu kashi kana ma ta matsayin ya isa ne da yana da saboda kusa ya kalli jikinsa kallon ba samun ba ne amma shi saboda kunyar tasa kunyar tasa idan ya kada kayansa idan yana da ba zai iya miki da sai ya tsaya ya kalli jikinsa ba saboda iya jin kunya wasu kunya na ana su kallon jikin iyalinsu in mutum ya ganin damar su amma na ana kawo wani hadisi cewa wai wanda ya kalli jikin mutum ba zai kalli aljanna ba wanda ya kalli aljanna ba zai kalli aljanna ba wannan hadisi duka an tabbatar da su ba su inganta da shi ta da mawdu'atul kubra da ibn jawziya da shi ta da sirrin ahadith da eh, sirrin ahadith da'ifa wa mawdu'a duk hadisan hanyoyi da biyar da yake da shi sun yi tarayya ba su inganta ba kwata kwata akwai wani mutum a cikin isnadin sunan Muhammad bin Baraka malamai suke kuma bai da albarka kwata kwata ya fi cikin hadisan ƙaryar ba ka ne amma na labar ka tafi shi ne eh, shi ɗan albarka ne baban su ce amma na nake ba da albarka kwata kwata so za ka kallon auren jikin mutum matar mutum ya halatta musulunci in ya ga dama ya yi amma na idan bai ɗauko ba laifi ba ne musamman kallon al'auran sama yana zama aiki gare shi duk daman mutum ne ya halatta mutum da kallon al'auran iyalinsa ya halatta iyalinsa da kallon al'auran jikinsa wannan ko a haske ko a duhu duka ba damuwa a musulunci dauki al-mabu'at al-kubra dauki silsila al-ifa dauki ko littafin da kan abu zai Allah kawo gani a kan wannan mun sanan da kyau wannan asar shi ma imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ya kawo shi imamu al-haythami haifi rahimahullah ya kawo shi hadisi ne da yake ingantacce akan illa ta kuma radiyallahu anhu zai kulla kofa mana sai ya kuɗa jikin su shi auren jikinsa za mu dakata anan nan idan Allah ya samu na raye zuwa kafin zuwa za mu tashi akan ta'abbuduhu sanan duk da sanan Usman bin Affan radiyallahu anhu sanan da kyawu to Allah ya taimake mu abubuwan muka fara daidai Allah ya bamu da kan sabon da muka kuskure Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai wani littafi da wani ɗan uwa ya rubuta da turanci sunansa islam music and id talk wato musulunci da kuma matsayin kiɗa a musulunci da matsayin maganganu munana a musulunci gulma hasada zama a tantu da makamantarsu mai musulunci ya ce a kai littafin da turanci ne ina ba da shawarci da duk mutumin da yake jin turanci ko yake da ɗa saurayi da ke jin turanci ko yake da ɗa da ke jin turanci yana da so ya yi ƙoƙarin neman littafin a kofa ta arewa nan a masallacin kudin su naira tamanin ne kadai littafi jin da muhimmanci yana ba da shawari ga duk ɗalibin ilimi iya da ke kokarin neman sa wannan littafi iya da muhimmanci sosai sosai kuma ne da na maza ainihin da ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shi dan uwa mata zaman ya kan tambaya kan yake fahimta bayan nan kwana kan dolori jazakallahu khairan tambaya akan karatu na mata a sallah malamai mai jikin su sun kara wa juna ilimi da yawa a kayi akwai malaman da ke fahimtar wajibi ne mata su boye karatu a sallah akwai malaman da ke fahimtar wajibi ne su bayyana inda maza ki bayyanawa a sallah kamar salloli biyu na magriba na farko biyu na isha na farko da sa'adu ko in asuba da kuma kiyamun lailin dare duk da a magana kusan cikin karfi karfi dogaro da hadisi da cewa sun zo kamar ra'aytu ko usalli hadisi ne imam al-bukhari da jama'a Allah ma ya da bin al-bayr radiyallahu anhu duk da cikin sa da sun da nakalo yadda manzon Allah yake yin sallah wannan ruwaya ta bayyana kai tsaye ku yi sallah kamar da nake yi malamai da ba a samu wani hadisi kai tsaye da ya zo dimbanta sallan maza da mata ba in aikin da aka samu shi ne wajen tsaye da sahu idan ba za limanci wa juna suke tsaye da sahu shi da mata ke tsaye da sahun sunan da ake samun bambanci amma wajen karshen sallah mafiya yawa domin da wannan hadisi daga cikin almutakhirun da malamai Allah ya kira su ba su bayyana aikin da ke bayyana ba akwai kuma wata da kuma ga da ke raboye wannan alam bisawab dai ke na da nake da tambayar bayyana kasu da boyewa ne wato kaman rakmai biyu na magariba ana ne ana bayyana su ne ɗaya fa ana ne boyewa to a nan wurin wajen boye karatu gaskiya mafi yawa muna yin kuskure sai ga mutum yana samun da ko da bakin sa haka hmm, wai ina kuma karatu wannan yana karatu ban tunani ne idan ne haka na tuna alhamdulillah rabbil alamin ne a rahmanir rahim ba na tuna ta ba na tuna ina ba zan gane wannan tunani ne bakin ka bai komo tsaka duniya haba jama'a tunani ai kawai sai dan sura ne da karatu a koyi haka bakin su yake shi ya kan sa wani lokacin da da manzon Allah ya karatu a koyi ana iya diskuma ne yake da kalmar bayan kalma da hadisi Bukhari wa yusbihu al-ayat bayani amma wani kasa muna riskan wasu ayoyi da karanta da saboda baki yana motsi yana da harufa yadda ne ke da ƙarfi su amma idan ka tafi hali ba ki da ne ka san ba balle ka farta yake yake ba ki sa wannan akwai ne masu da gaske kayan sa ba da mun gane muna abu a boye bakin mu ya rika yin motsi muna faɗar abu a cikin zuciya mu ko da wannan shi da kuma karatu in baki baya motsi shi kuma tunan sa tunani ba karatu ba kuma mamman ta karatu a bayyane da karatu a boye da tunani karatu a bayyane alhamdulillah da rabbil alamin karatu a boye tunani shikenan kawai mancin ba ka kuma tunani Allahu alam